kama tsaya ka ji shehu tijjani a je a ɗauko jawahirul ma'ani a ɗauko duk maganganun da shehu tijjani ya yi wanda kai a tunaninka maganganu ne da sun saba ma shari'a saboda kai ka ɗauki shari'a kawai shine abin da ka fahimta abin da baka fahimta ba wannan ba shari'a ba sunansa to a je a ɗauko duk maganganun shehu tijjani da ya saba ma shari'a a hangenka a zo ka tambayi waɗanda suka san abin su maka labari su baka ilimi a kai idan sun baka ilimi a kai watakila za ka gane amma kuma galibi ba a gane maganganun idan mutum bai ɗanɗana abin da waɗanda suka yi maganar suka ɗanɗana ba duk labarin da za ka bayar wa mutum idan ka sha zuma shi bai taɓa sha ba ba zai taɓa gane menene zuma ba sai ya sha ya la'imi fi hawahu wal hawa qadarun law shaffakal wajadu lam ta'zil wa lam tanumi idan ka san me ake ji to nan ne in an maka bayani zaka iya ganewa yanzu misali duk bayanin da za a maka dan ka gane yaya ake yi wayan salula idan an kira ka daga america daga bauchi ka ɗauki waya ka ji maganan da aka faɗa kuma babu igiya babu zare kawai wani kwalba ne ka rike a hannunka in aka maka bayanin yaya aka duk bayanin da da'a maka sai dai ka ji da kunnen ka da ka ce kawai eh ilimi ne ilimi ne amma wanda zai gane shine wanda ya shiga makarantar technology a wannan fannin in an masa magana dai ce eh an haɗa kaza ne da kaza da kaza suka ba da kaza to dawo da kai dan sake yi kan maganan ibnu taimiyya da maganan dan fodiyo dan naji mafi yawa kuna ce dan fodiyo malami ne na sunna mujahidi to dan fodiyo ya faɗi a cikin littafinsa ihya sunna wa ihmadul bid'a ya ce maganganun ahalul kashfi da littattafansu ya haramta ma wanda baya layinsu ya ɗauki littafin ya karanta idan ya ɗauki littafin kuma ya karanta to zai iya zamowa mulhidi ko ya iya zamowa munafiki saboda baka wannan layi waliyai ne sun zauna a ɗaki banda zikirin Allah ba abinda da suke sun bar kowa sun har da hasken ubangiji ya haska zuciyarsu suna ganin abinda baka gani don haka in sun yi magana kace da ka gane maganan kuma baka shiga irin layinsu ba dole da ka musu karya ibnu tamiya kuma ya ce idan ka ɗauko maganganun sufaye ka ce za ka yi musu fashin baki ba tare da kasar rumuz ramzi da isharat irin na sufaye abinda za ka ji in ka ji sun ce tajalli me suke nufi da tajalli in ka sun ce halli me suke nufi da halli in ka sun ce halli me suke nufi da shi in ka sun ce baka'i me suke nufi da shi in ka sun ce fana'i me suke nufi da shi idan ka sun ce gaiba me suke da shi in ka sun ce shuhudi in ka sun ce mushahada duka maganganu ne yare ne ma'ana ne su kuma idan suka zo aka ce mushahada sai su ɗauki mushahada da fassarar yaren larabci mushahada shine ka ga abu alimul gaibi wa shahada a'a yana da wani ma'anan a gurin sufaye wanda sai ka je ka nemi ilimin kafin a ilimantar da kai to kaga duk abin da zaka dauko cikin jawahirul ma'ani ko ka dauko cikin rimahu ko ka dauko cikin kashiful ilbas an faidatil khatmi abil abbas kana ta haddi kai na taba yin magana da wani wani da yake cewa shehu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce ana iya ganin Allah ido da ido a kashiful ilbas na ce dauko gurin ka karanta mun saboda bakin jahilci da bakin dakikanci sai ya ɗauko bayani ya karanta bayani ne shehu ibrahim ya nakalto bayani daga gurin wani kamar misali na ce wana ya ce kaga ba ni na ce ba kenan shehun da ya kawo ya ce wana ya ce sai shehu ya ce amma ni a gurina ni a gurina idan aka ce an ga allah to ru'uyatun ne min haisu la ru'uyata wala ra'in gani ne ta yanda ganin babu shi mai ganin ma babu shi to ya za a yi kai ka gane wannan magana an riga an yi idin hilali an samu alfana'u an wujudi siwa kuma ga ibnu taymiya nan cikin eh, eh, wannan littafin naku mai ke da suna ne al'ubudiyya ko a cikin al'ubudiyya yana kawo kashe-kashen fana'il yana ce akwai alfana'u an mushahadati siwa akwai alfana'u an wujudi siwa kuma akwai alfana'u an iradati siwa har ya kawo hujja da ayan wa asbaha fuadu ummi musa farigan in kadat la tubdi bihi laula arbatna ala qalbiha karkashin alfana'u an an an an iradati siwa ya dauko maganan abu yazid al-bastami yace ya ce uridu allah uridu illa ma yuridu magana ne yanzu ba ka iya ganewa ba idan ka gane ma ba za ka gane menene hakikanin wujihansu ba sai ka zo gurin malamai saboda haka shehu tijjani bai taba zuwa da wani abin da ya ci karo da shari'ar manzon Allah ba cewa ma yayi idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa Faturku idan kun ji magana an ce ni na faɗa to ni ba annabi ba ne ni ɗin nan ɗaya ne cikin bayin Allah ku auna magana na da shari'a in ya dace ku ɗauka in bai dace ba ku ajiye kuma an samu almajirai shehu ahmadu tijani kaman a shek kare ya yi jinayatul muntasibil ani karerayin da aka yi ta jinginawa ma shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu duk ya fito da wannan karerayin ya warware su duniya kuma ta fahimta garau duk wanda kaga bai fahimta ba to dama makiyi ne mai adawa shi kuma makiyi da gangan yakan rufe idansa ko kuma jahili shi kuma jahili in bai san abu ba to dole dama dai yi ka tobara kad tunkirul ainu a shamsi ashamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'amal ma'in saboda haka mun gode mun Allah Allah ya kara mana san manzan Allah ya kara mana san shehu tijjani ya kara mana san shehu ibrahim ya kara ma nan mu lafiya maulamu shek tahiru usman bauchi Allah ya kara mishi lafiya da sauran manyan nan mu maulana shehu ibrahim sale da sauran manya manyan magabatan mu nan mu wanda suke zaune a wannan waje mai albarka mun taho tare da sarkin sharifai na bauchi alhaji muhammad nasir